أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙajar da godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wadda bisa ƙaddarawansa da ganin damansa da ikonsa ya ba mu ikon ganin wannan rana ta litinin shida ga watan ramadan hijira shekara 1447 wadda ya dace da 23 ga watan biyu miladiya 2026 muna tsimika salati da sallamawa ga shayyan halitta annai muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta har zuwa ranar tashin kiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masu Bilal bin Rabah a nan jihar e garin kefi jihar Nasarawa domin ci gaba da tafsirin ayoyin Alƙur'ani mai girma a cikin wannan kwanaki masu albarka na wannan wata mai albarka. muna cikin wannan sura suratul muddassir mun tsaya a aya ta arba'in da hudu kuma da ikon Allah za mu ci gaba ƙwalan zai sake karanta daga aya ta talatin da takwas kullu nafsin bima kasabat rahina na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب إذا الناس يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن المسلمين وكنا نخوض مع الخائرين وكنا نكذب